dama dadi ya san gidan mama altine da haka ba su sha wahala ba gurin neman gidan mai gari kamar yadda an ta ce su tafi can sai a yi musu iso gidanmu bayan gaisuwa da suka yi ni da bayan gaisuwa da suka ɗan yi na ɗan lokaci mai gari da ke zaune cikin shan jinin jikin shi ganin baki daga birni sun shigo mai lokacin yasa yake gani kamar wani magana ne ya kawo su kan gare shi cikin nutsuwa mai gari bayan an gaisa yake cewa sai dai bamu shaida ku ba gaskiya abba ya ɗan dariya irin na manya ce haka ne amma ba jiba ba ne nake gani nan ƙarin dauda gayu mai gari ya ce ƙwarai kuwa ni ne alhaji amma sai dai ni ban gane ka ba ai amma ina ganin idan kamar wanda na taɓa sani a baya abba ya murmushi sai ya tuna mai da sai ya tuna mai da kirarin da suke mai idan ya zo hira gurin mahaifiyar antisa ade da ta yi zama gurin mama asna ita ce ta tayar da ita ta tayar ita su biyu ne gun iyayensu haka ya sa da mama altina za ta yi aure ta zo da yar uwarta inda ta haɗu da wani yaron alajin birni da ke shigowa da tasa da atamfa da tangaren na mata ya kawo ƙauye yana kawowa ƙauye nan na ga mama anti tana budurwa lokacin sai dai sai dai ta taso irin bata faye rigima ba ta faye zama shiru-shiru da ita sosai abba ya ce ali na aliya ikon allah da sauri mai gari ya nuna shi da yatsa ya ce haɗin allah ba haɗin bawa ba ya ce alhaji aliyu kai ne nake gani yau a gabana kome allahu akbar ashe da rabon za mu ƙara ganin junanmu ya ce garin na kunne! ba na son zuwan shi saboda zuwan shi na min fami da yanzu yana mun fami da yawa a zuciyata ina tuna marigayiya aliya allah ya kai masa gare ta aka karɓa wurin da amin na dai aka ɗan dawo da dogon labari game da baya ana hira ana dariya abba ke faɗa masa ai suna zuwa ƙauyenmu sosai suna kawo talantasa da kumbu da tangaran sai a tamfa da sauran kayan amfanin mata a lokacin karabawa sosai mai gari ya masa bayan sun natsu ne yake tambayar ko lafiya suka gansa a garin abba ya ce sai alheri don kuwa yanzu tarihi ne ke son maimaita kan shi. dan yaro nan nawa muka zo nema wa aron yarku Dan dai abba ya kawo magana dalilan zuwansu ya faɗa sun zo ne nema wa ɗan aure a gurinsu mai gari ya murna sai dai ba ni ke da haihuwar yarinya nan ba amma bari a kira mahaifiyarta mu ji a bakinta a kira mahaifinta mace a bakinsa duk da dai duk irin hukuncin da nazartar ya ɗauka a kanta kenan tsawon ɗan lokaci kada mahaifina ya iso kana ganin shi kaga talaka tilis da shi wanda riga daban ya roba har ya ɗan takoye daga ƙasa ga hular kaji duk saran shi ya zare bai ko ɗaukar stati saboda tsufa yana zuwa ya furta yana zuwa ya gurfa na yana gaida duk jama'ar da ya samu a gurin cikin mutunci da girmamawa ya samu guri ya zauna tare da dangwashe kafafuwan cikin ladabi ga mai gari da jama'ar da ke gurin a lokacin mai gari na yau baba bayanin abin da ke tafa da bakinsa akan yar shi sai lokacin ya ɗago kai yana ɗan kallon su da bakinta da bakin da suka zo wancan satin ba bakin da suka zo wancan satin bane ya gani ya ce amma dai ba wanda suka zo bane satin can don gaskiya kalina bai kwanta da su ba abba ne magana ya ce malam ka saurari bayani na da kyau asali dai ni ne mahaifin yarinyar da yarka wurin ta ma abba ne magana ya ce malam ka saurari bayani na da kyau asali dai ni ne mahaifin yarinyar da yar ne ne mahaifin yarinyar ma'ana mariƙiyar yarka a kano wannan da kake gani ya nuna dadi shine mai gidan tawa da take aure alhaji yusuf sadarano wannan dattijan kuma shine mahaifin shi sai wa'annan aminanmu ne da suka mana rakiya zuwa nan nema wa ɗanmu yusuf ranar auren yarka gabaki ɗaya fadar kansu ya ɗaure da maganar abba ɗin ya fahimci hakan gare su ya ɗan murmushi ya ce na san za ku yi mamakin jin hakan da ne muku bayani yanzu to hakan duk mun sani anan bai saba wa addini ba yin hakan mun zo nan da kokon fara auren yarku ne bisa tsarin ita marigiyar nata wato yata ma'ana matar ita mai son auren ɗiyar ku yanzu bukata ne muka zo da shi da kokon fara neman iri daga gurin ku da fatan za ku fahimce mu da kunnen basira ba sai an tsaya wani tona tona ba ga yin hakan sai fatan alheri ga yin hakan don ni kaina ga irin mutuncin da ke tsakanina da mutanen garin nan da kuma zaman yarinya a hannunmu a can zan iya ɗaura mata aure kan mutunci da zumunta da ke tsakanina da ku tun a baya gabaki ɗaya gabaki ɗaya ka ɗauka da haka ne gaskiya babana ya ce aiko mijin a sa'ada yana da ikon yi wa rama aure alhaji balle kai da kanka da kake da iko da abinka amma idan ne hakan hankalin abokan tafiyar hau zai fi kwanciya ne idan mun zo nan gaban ku Ai, komai tare da ku gaskiya ne alhaji maganar ka dutse za ka iya zartar da komai akan rama don ta zama yar kalak malak mai gari ya gyara yake cewa alhaji sai dai mu abin da ya daure mana kai shine jin wannan mijin ajiya sa'ada shine ya zo neman auren yarinyar nan rama abba ya ce haka ne na san za ku ji maganar wani bambara yaka to amma tun da kuka gani ni mahaifinsa sa'a da ai ya kamata ku san da sanin da saninta ake yin komai kuma buƙatar yin hakan daga gurinta ya samu asali nan dai abba ya kara musu bayani yadda za su fahimtar da zancen a kansu nan dai aka shiga yin kuskus a kan magana wurin ya ruɗe da nazarin magana ƙarshe abba da mai gari ne suka yake shawarar cewa tunda da har sun ce mutanen can da suka fara zuwa su dawo ko da za su dawo su samu an aiwatar da ƙwaƙƙwaran wuce da zai sa su janye na aka kai alhaji yusuf tunda ka zo da magana me zai hana a yi ta ta kare yanzu ga ɗaura auren anan take da sauri dadi da ke zaune cikin su shi da bashir tun zuwa ba abin da suka furta a zancen ya dago kai yana kallon mai gari mai gari ya ci gaba da faɗin yin hakan shine zai kawo saukin wani fituna. Dan na kawai yan nan mutanen akwai aiki dan na ga watan nan na ga nan mutanen akwai son zuciya al'amarinsu ba su zo da sauƙin kai ba gaskiya dan dai aka tsaye da maganar cewa za a ɗaura aure a take a filin a take a gurin wanda aba ne ba da sadaki naira dubu ɗari cif daga aljihunshi. a take mai shela ya fita ya sanar akwai ɗaurin aure yanzu a ƙofar gida mai gari ga wanda allah ya ba ikon zuwa kafin wani lokaci guri ya cika da jama'a don su shaida don haka al'adar ƙauye yake dama da kara An ɗaura auren kamar yadda ake ɗaura kowane aure da shari'ar musulunci da al'adar ƙasar Hausa ya yi. Bayan ɗaura aure ne labari ya sami innan da mama Atna da ke gidanta wanda ya zo yana faɗa mata magana jin zancen ta kamar tatsuniya a kunnuwanta. Da sauri ta yafa mayafi ta nufi kofar mai gari ta samu sa'aba sun gama komai suna batun tafiya sai ga mama a rigitsa ta zo gurin. na saka fito suka kasa da ita abba ke cewa yanzu muke zancen zuwan mu gaida ki gidanki kada ki ji mun zo mun tafi duk da sauri muke yi dan dan suka koma gefe yake labarta mata sun zo an daura auren Yusuf mijin sa Sa'ade da wannan yarinya da kika bata sai dai bamu zaci abin zai zo da sauki ya bara daura aure a take da zuwan mu sai gashi Allah ya yi abin ya kawo shi a cikin sauki da kwanciyar hankali a takaice ya dan yi mata bayani ba tare da ta iya fahimtar bayanin da yake mata ba a lokacin sun mata salama suka kamo hanya zuwa gida kano a lokacin ne da abba ke magana da mama dadi ya kira an take cewa burinki ya cika yau sa'ada kin sa an ɗaura auren ku. ta ce an ɗaura aure fakace ya ce tabbas an ɗaura yanzu haka ga muka hanyar dawowar mu gida insha Allah Ganin irin yanayin da ta fito da shi daga ɗaki ya sa na fahimci ba ta cikin nutsuwarta a lokacin. Ba ta saki jikinta ba duk ƙoƙarin da muke yi na ganin ta ɗan saki jikinta da abin da ya sa ta rashin daɗin rai. Mikewa ta zuwa ɗakinta ta bar mu a zaune fara muna ta hira da dariya a mu. Ganin ba ta fito ba hankali na yana gurinta duk abin da muke yi a falon. Can dai na mike na shiga ta inda na samu waya take daga kwance. Ganin lafiya ta kalau sai na tuna da kayan da na shigo da shi daren jiya. zan saka a wardrobe ɗinta na barsa a gurin su na fara jerawa har na gama wayar na tare da wayar ta tare tare da tsira ido cikin aiki na gab da zan gama ne na ji ta kira sunana a hankali na amsa da na'am anti tare da juyawa na ba da hankali na gare ta ina sauraron kwamal ɗin da za ta bani na yi fuskar ta babu sukuni cikinsa take cewa da ni zo ki samu wuri ki zauna ma musu na zo gefen side drawer ɗinta na zauna tare da sauraron abin da za ta ce da ni ina son ki bani hankalinki da nutsuwa magana nake son mi da ke ta fahimta a yanzu da fatan za ki fahimce ni tare da girmama girma tare da girmama girman magana ta gare ki da kunnen basira na ce anti ina sauraron ki faɗi maganar ki kuma me zan kiyaye insha Allah ta ce na san ki na wa ɓacin raina abin da nake so kina son shi abin da bana so ba kya son shi har abada na ce haka ne anti ta ce da kyau na haka kin dai san yadda so da kaina ke tsakanina da mai gidana ko na ce na sani anti da ke da anta da ke da dadi abin koyi ne ga kowace mai hankali a duniyar nan yadda kuke matukar mutunta junanku ta ce ina fata abin da kika ga ina yi da miji, ke ma za ki yi abin da ya fi wanda muke yi da mijinki na ce cikin murmushi to an ta Allah ya sa hakan ta ce idan kuma na roƙe ki arziki za ki yi min ko akan buƙatar ta rama na ce anti ke ma kin sani zan miki ko da kuwa abin ya fi na zan kwatanta hakan da gani ta ce to idan haka ne za ki zauna da mu a gidan rama zama na dindindin har abada a tare da mu na ce ni ai da ma an taka ya fi min ina zan tafi na barki a hakan anti shi yasa ma nake ganin wannan sojan a matsayin mahaukaci Dan ni aure baya ko cikin ajanda ta yanzu ta girgiza kai ta da cewa bar soja ya zama tarihi a garin kirama sai dai ya nemi wata kuma ke kan kin fi karfin shi ai rama dan allah ke da da kaddara da duk ya zo mana da ni da ke a gidan nan dan mijewar zai zama barazana ne a gare mu yanzu baki daya Dan da gani har ke za mu iya rasa farin cikinmu da jin daɗin rayuwarmu baki ɗaya a gidan nan. A hankali na ɗago kai na ina ta don jin bayananta ya sa na kasa fahimta inda maganar ta ya dosa a yanzu kai tsaye. Ganin na shagala da mata wani irin kallon ya sa ta cewa da ni, na san kina jin magana ta kamar shirme nake kora miki a yanzu ko? Na ce cikin damuwa a fuskata ban dai fahimci maganar kawai bane da kyau anti. ta ce cikin marmashin yaƙe to bari na fito fili yadda za ki gane zance na yanzu a matsayina na mariƙiyarki kuma yayarki yar uwarki kin san ba zan taɓa sakin ba zan taɓa saki abin da za ki zo ki yi nadama ba a kan shi ni dai sai kallonta da sauraronta nake yi kawai duk jikina ya yi sanyi a lokaci guda amma na kasa fahimtar ta gabaki ɗaya da sun ruɗa ni. kada ki ce da ni ba za ki iya ɗaukar ƙaddarar da nufin ubangiji ba a kanmu da haka duk abin da kika gani ko kika ko kika ji a yanzu da sani na da amincewata na ga hakan don haka nake son natsuwa da haƙuri a tare da ke kaina ya ƙara ɗaurewa tunani ya gagari da ban san wani mummunar ƙaddara take shirin shaida mun ba yanzu sai kalanta nake dan magana take min mai kama da nasiha kuma da zuciya ɗaya take maganar nata kallona ta tare da kiran sunana na dago kaina muka haɗa ido cikin murmushi ta ce rama yau an ɗaura miki aure da dadi a kan sadaki dubu ɗari sauran bayani za ki ji shi daga baya a gurina da ƙya na iya buɗe bakina da na ji ƙarshe na da na ji ƙarshe na ya mugun nauyi tare da juyawa da kaina ke yi a lokaci guda da ƙyar farcin da ke son fito min a bakina ya fito a lokacin na ce haba haba anti wannan irin wasan bai dace ba tsakanina da ke don allah anti ki daina wannan wasan haka please anti wani irin wasa ne aka ke da bakin ki zaki buɗe ki min wannan wasan da wani ne ya min shi yau baki ba mai raba ni da shi wallahi sai allah dadi ubana yayana mai kula da duk wani damuwa ta da lalura ta ku riƙe ni tamkar yar da kuka haifa da cikin kwar zaki min wannan baƙin wasan da wani ido zan iya kalanki ki a duniya